na ɗaya sun yi complain akan irin motocin da aka ba su wanda zai yi aikin haji suka ce bosses da aka ba su din ba kamar bosses wanda aka ba a sauran kasashe na, eh, na, na muslim countries ba saboda haka nan gaba a ba su bus mai kyau don buses din yake dauke 8 hours daga jidda zuwa madina to amma sauran kasashe motocin su sabi ne amma namu na nigeria motocin mu din sofi ne saboda haka sun yi complain gaman ta duba ta taimake su wannan din ma mun ji kuma za mu sa report namu na biyu sun yi magana akan rimfa camp amina inda aka ba su din na najeriya din yayi nisa sosai da jamarat su mutane ana tafiya kilomita hudu ko biyar eh, kabin a zo jamarat saboda haka sun yi complain suka ce a dawo da su kusa da jamarat wannan ma mun ji na uku kuma batun seats na haji wanda eh, kowane state gaman take ba state din waɗansu state sun yi kuka sosai cewa sin da aka su ɗin kaɗan ne kuma kamar oyo sun ce an ba dubu 1,800 da dari borno dubu biyu amma kuma kaga waɗansu state waɗansu state an ba dubu hudu waɗansu dubu waɗansu dubu shida waɗansu dubu saboda haka na wayannan state ɗin a duba ba state da bai yi complain ba duk dai a sake dubawa eh, wato sit ɗin nan aiko gaman ta yi wani abu koke-koken da yawa ne a bana dai ba a samu wata matsalar da ta tayar da hankali ba a wannan aikin hajji batun insecurity alhamdulillah wannan karo ba wani matsalar da aka samu domin ba macen da aka hana shigan saudi arabia don saboda ba mu haram kuma ba macen da ta aihu saboda haka alhamdulillah bayan kammala aikin hajjin dai batun komawa gida ne ke ɗaukar hankalin kowane alhaji a saboda haka shehun barnan ya ce sun tashi tsaye wajen tabbatar da an samu nasarar kwashe alhazan cikin lokaci inda ya ce a ranar 18 ga watan 11 ne za a kammala kwashe alhazan najeriya kwata-kwata insha Allah 18 ga watan Nuwamba duk ta mun sha Allah za mu da su gida